Haka take ta hiya yanayin Nijar Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma sai na fasarto muku da muhimman kanin labaran. Gwamnatin niger ta kaddamar da kamfan shashawa COVID-19 na gama gari karo na uku a cewar ministan kiwon lafiya masu shekaru 18 ko fiye su ne kamfan zai fi shafa. wata guda kenan da hukumomin tilaberi suka ɗage haramcin yawo da babura cikin yankin kowane bita za a yi sai ku jira mu ku ji bakin hukumar balara da da kan wannan batu cikin mu na musamman za mu je da ku kan fake checking wato gaskiya ko karya na jikon itatuwa da sauran ruwan ganye domin maganin cutar covid-19 To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya. Gwamnatin Nijar ta kaddamar a yau da safe a nan birni mai da kamfan shashawa game gari na COVID-19 ministan kiwon lafiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara a taron manema labarai kan wannan kamfe da zai fara daga ranar 2 ga zuwa 11 ga watan Oktoban shekara ta 2021 a cikin rahoton Olivier Asagubavi. A travers cette campagne, le Niger Hanyar wannan gagami muna son haɓaka kai ga yawan mutane da suka kai kashi 30 cikin 100 wayanda za a yi ma allurar rigakafi daga nan zuwa ƙarshen watan Disamba 2021 domin cin guri na tattarawa da zai tabbatar da kariya ga al'umma. Kuma a yayin wannan gangami na yin allurar rigakafi za a kai alluran magunguna da za a yi amfani da su. Akwai alluran Sinefar da kuma alluran AstraZeneca da kuma Johnson Johnson. Allurar Sinefar ana yin allura biyu ne sai a sa sati hudu tsakani. Waɗanda tuni sun samu alluran biyu ba sai sun ƙara zuwa a yi musu allurar ba. Ita kuma allurar AstraZeneca oh, biyu ake yi. Ita kuma allurar Johnson and Johnson ɗaya ce ake yi. Johnson and Johnson, c'est une seule dose. cikin wani rahoto na cibiyar kula da harkokin jin kai osha da ta fitar a ranar jiya a yamai ya nuna cewa kusan yaran niger dubu biyu ne 'yan kasa da shekaru biyar suke bukatar tallafin abinci mai gina jiki a cewar shirin martanin jin kai na shekara ta 2021 a matsalar tamuwa mai tsanani na tada hankalin yankunan da ke iya kada maraɗi itifaƙin matsalar tsaro ambaliyar ruwa sannan da kuma ƙaurata dole annoba da ke ɓata cimaka na iyalai da dama na ƙara munana wannan matsala a cewar rahoton. Wasu mutanen da suka ƙaura na ɗan saka wato da kuma sab, wato da ke sabon gari a Najeriya su kusan 40 ne suka iso a ranar jiya da daddare a dakwaro yankin maradi daga cikin su akwai yara 24 'yan ƙasa da shekaru goma firifan da ya ce an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin karɓar su Saidu Muhammadu mai shekaru 80 daga cikin waɗanda suka ƙaura ya bayyana dalilan da suka sa suka baro Najeriya a cikin rahota Amadu Umaru. Saboda fitinar da Allah ya aiko muna ta kashe jama'a yaran mu sun yi aiki wajen adiba kuma sannan 'yan ta'adda suna zuwa suna kashe mutane kuma suna ɗauke mutane. Wannan abu ya ta mu 'ya'yan mu hankali manya sai suka ce to da matan mu da waɗanga jikoki na mu samu mu ƙetare da su. In mu dai fatan mu alkhairi. Dan yanzu in tacinan ma akwai gidajen da za a bamu mu muna iya matsaya nan tun da haka Allah ya so in akwai wurin da za a mu kowa ya zanna da iyali ne mu za mu iya zanna har kame wani lokaci don yanzu ba mu iya gane gaske abu muna ana iya cimma lalura in a cimma iyakarta a koma can a zanna a'a abun yana da ɗan tsayin kwanuka ba mu iya magani Ranar ɗaga watan satumba shekara ta 2021 gwamnan jihar Tilabere ya ɗage harin wato yau da babura cikin yankin bisa tsan wata guda yau ana ɗaya watan Oktoba wato ana ɗaga watan Oktoba wato wata guda kenan Musa Saidu Agali, Sakatare janar na Firifan Balara na ganin cewa dawowar babura kan hanya alheri ne ga al'umma a cikin rahoton saidu abdu winditan eh, a kwana a tashi yau kwana talatin kenan da aka baiwa motuna su yi yawo daga karfe shida na safiya zuwa karfe bakwai na yamma a nan balle yara mun ɗauki matakai lissafin da muka yi motuna 766 ne aka yi wa takardu mataki na biyu kashe 99 cikin 100 ne na jama'a suka girmama wannan mataki abin da ya shafi matsalar haɗarurruka na moto da ake samu abin ya yi sauki sai kuma abin da ya shafi masu satar motuna a cikin wannan wata ba wanda ya kawo korafi cewa an sace masa motonsa sata bisa moto jiya ne wani gari da ake kira shatodo aka saci kayan aiki da dare wanda bisa moto ne barayi suka zo alakula hali dai matakan da aka ɗauka ana iya cewa alhamdulillah jama'a sun yi biyu. A Torodi dai a yankin Talibiri ɗage hannun yawo da babura na wata guda ya taimaka wajen kyautata jin daɗin zama al'umma a cewar magajin garin. ofishin magajin gari ya samu sabbin kudaden shiga ta hanyar karbar haraji a cewarsa mummuni hassan magajin garin turodi ta wayar tarho a cikin rahoton sumana amadu an samu tasiri bisa tattalin arziki kiwon lafiya kuma akwai yankunan da ke nesa da gari tsawon kilomita 60 zuwa 70 haka in wani mutum bai da lafiya in babu mota babu injin da za a amfani da shi wajen kawo shi a gidan likita kenan gaskiya an samu tasiri wani bangare kuma yana da kyau kyau a hana yawon saboda in 'yan ta'adda na amfani da shi don kai hari ba mu iya fayyace dan fashi da wanda ba dan fashi ba mu muna son mashin su yi yawo don in ba haka ba ma'aikatar magajin gari ba ta samun haraji bisa kan yawon mashin in gaskiya yawon mashin yana ga kawo matsala muna iya hana yawon su Waloli da hanyoyin magance matsalolin ɓangaren makarantun koyar da aikin hannu a Nijar aka tattauna a yau da safe a zauren taro na Muhammad Gandhi a ƙarƙashin jagorancin shugaba Bazum Muhammad. Silimana Ansaratan shugaban kungiyar wayan 'yan makaranta a Nijar a cikin rahoton Faisal Abubakar. Dukkanin matsaloli da hanyoyin mafita ofishin minista ya samar da su. Abokanan hulɗa daban-daban kuma sun kawo gudunmuwarsu. Mun yarda da wannan alkawarin na shugaban jamhuriyar Nijar wanda yake buƙatar kowa da kowa ya tashi tsaye don yaranmu su sami sakamako mai kyau ta yadda za mu iya samar da ƙwararrun ɗalibai waɗanda za su cika tsammanin al'umma kamar yadda kuka lura da shi shi akwai kalubale muna da makarantu amma babu ƙwararru da kayan aiki yara ba su samun ingantaccen horo da zai sa su zama ma'aikata da ake bukata duk wannan mun zano su kuma za mu yi ƙoƙarin gani tare da ofishin minista yaya za mu iya samun hanyoyin mafita ta ɓangaren wannan sashen da ke da mahimmanci cikin ginin ƙasa. Ofishin jakadancin ƙasar Faransa da ke Nijar wato Alexander Garcia ya gaici a ranar jiya 30 ga watan Satumba. 'Yan Nijar 23 da za su halarta taron kunce dandalin Afirka da Faransa da zai gudana a Montpellier a ranar 8 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. mai da zainabu shugabar kungiyar masu masana'antu a nijar daga cikin mahalarta taron ta bayyana kalubalen da ake fuskanta bangaren masu zaman kansu a cikin rahoton talata abdu bahar Babban mawuyacin hali shine samu a matsayinmu na kamfanoni masu zaman kansu duk hanyoyin samar da kuɗi don bunƙasa kasuwancinmu a karɓaɓɓiyar kima. A yau in kana son tallafin kuɗi don ayyuka yana da matukar wahala ka samu kuɗi kuɗi a kima ƙasa da kashi biyar bisa ɗari. Wannan kun bai dace ba idan muna son ci gaban kamfanoni masu zaman kansu. Yana da wuya a samu albarkatun ɗan adam masu kyau kuma abin takaici shine a kasuwar aiki da wuya ka sadu da ma'aikata waɗanda sun ƙware sosai. Akwai rashin daidaituwa tsakanin ma'aikatan da aka horar da abin da ka umarce su da su yi. Muna fatan za a samu sakamako na zahiri. Daga ranar 22 zuwa 26 ga watan Nuwamba za a gudanar da makon manoma a birnin Gaure a yau da safe aka kafa kwamitin da aka ɗora ma nauyi wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki na duniyar noma a ma'aikatar noma da kiwo da ke nan birnin Yamai. Jibo Banya shugaban kungiyar Platform Pizan ya nuna cewa wata dama ce na tattauna matsalolin wannan bangare. wannan abun mun wajen shekara goma ba mu same shi ba shekaran jiya mun samu mun tai mun ga shugaban kasa mun ka mishi in an lisafa niger mazamnan karkara 85 bisa 100 duka mazamnan karkara ne ko manomi ne ko makiyayi ne ko mai kama ne kenan ya kamata cikin shekara mu samu dama shugabanninmu waɗanda mun ka zaɓa mu samu rana mu zo mu zamna mu ce musu ga abin da mun ka gani ya yi muna dacewa sannan su ma suke muna to bisa abin da kun ka ce gashi gashi gashi gashi kenan rana ne na tattaunawa mu gani yaya ne za a yi don mu samu bunƙasa karkaranmu. To sai rahotonmu na musamman a Nijar tare da cutar COVID-19 ruwan dauri na itace da sauran haɗin ganye da ake sarrafa gida na zama tamkar maganin wannan cuta. Ko da cewa irin waɗannan magunguna na cikin harkar maganin gargajiya na Nijar, a cewar ƙwararru a fannin kiwon lafiya waɗannan jiko ba su maganin cutar COVID-19. Usman Muhammadu ya haɗa mana wannan rahoto. Tun farkon barkewar cutar COVID-19, mutane da yawa sun yi tuguguwa zuwa neman magunguna daban-daban na gargajiya da sauran itace ko sayun itace don sha. Idan akwai rashin yaɗuwar gidajen likita a ƙasar Nijar kai, samar da magani ba tare da zuwa gidan likita ba yana ci gaba da yaduwa Irin wannan ɗabi'un sun ci gaba da faruwa duk da saƙonnin wayar da kai da aka yi ta yi shekara guda bayan an gano farkon cutar. Usaini Ide, mamba na kungiyar likitocin gargajiya ta Nijar, ya ce har yanzu ba su da maganin cutar COVID-19. A hali yanzu ana iya cewa jama'a suna zuwa domin wayar da kai ne ba wai su yi amfani da maganin ba. Saboda a yau tare da masu magungunan gargajiya babu magani takamaimai na cutar korona Amma muna da magunguna na tari da sanyin kashi da huka da masassara da hawan jini da sauransu. Watakila tare da gamayyar masu magunguna yankuna ana iya samun magani. Dr. Habu Abdurrahman babban likita ne a asibitin kiwon lafiya ta Yamai a gunduma ta uku ya yi bayanin cewa magungunan gargajiya da ake amfani da su a gida ba a auna su ba kuma yadda ake sarrafa su da tallata su ba su cika ka'idodi ba. Gaskiya wannan wani nau'i ne na masu magunguna amma sai dai babbar matsalar ba su da tsari saboda haka magungunan ba a san ingancin su ba a kimiyyance kuma babu ka'idar ɗaukar magani. maganin wannan yana iya kawo matsala ta shan maganin da ya wuce kima wanda shan wasu magunguna suna iya zama hadari ga lafiya likitan ya kuma tuna cewa shan magani kai tsaye ya kasance hatsari ne mutane suna bincika kansu ne da kansu maimakon ganin likita. Matsalar ɗaukar irin waɗannan magungunan shine mutum da kansa ne yake ɗaukar maganin. A wani lokaci ma ana iya cuta daban magani daban. Don haka akwai shan magungunan da ba a da masaniya akan cutar. Amma a cikin labarin da aka buga a ranar hudu ga Mayu na shekara ta 2020, ƙungiyar duniya ta kiwon lafiya ta ce tana tallafa tallafawa magungunan gargajiya bisa hujjojin kimiyya ta ce kuma a shirye take da ta haɗa kai da ƙasashe da masu bincike don samar da sababbin magunguna kuma tana ƙarfafa irin wannan haɗin gwiwar don samar da ingantattun magunguna da za a iya amfani da su a afirka da ma sauran ƙasashe a duniya. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku domin gabatar muku da labarun harshen zabarmanci a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Ha ba Nafisa. aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.